a dubu hudu da ɗari bakwai da sittin da tara ne na ke jin motsin sa ne kama dubu uku ga shi sir والناس في هذا ثلاث طوائف رابع أبدا بذي إمكان إهدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعا هذا وثاني هذه الأقسام ذا يا الرحمن هو جاهد للرب يدعو غيره شركا وتعزيزا له قدمان هذا وثالث هذه الأقسام الخير كخلاصة الإنسان يدعو الإله يدعو الإله الحق لا يدعو سوى الأقوال والأقوال يدعوه في الرقبات والرهبات والأقوال على من جرد ومن إحلام توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد قلنا نوعان ايكو إيه، كارو توشي كده طيب في سورة الإخلاف مع قول لنفسه بقل يا أيها ببيان ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك وكذاك بسنة نجرب طرفا تعوش يا maimakon a tsaya a can gashi nan an shigo tauri-tauri ngo a yi masa tanadi aka ce wannan su fi haza mutane a wannan tauhidi da ake ta magana salatu tawai jama'a uku ne mara biyun babu na hudu kafatin bizi in babu wani na hudu da zai yiwu a iya samun jama'a na hudu إن ذا الطوائف مشرك بإلهه ɗayan waɗannan ƙungiyoyi mai shirka da ubangijan ubangijinsa fa'iza da ahu da ilahan sani in ya kira allah sai ya kira wani allah sai ya haɗa da waliyarsa kaga wannan a fili kuwa jahidun lirrabbi wancan mushriki ko wannan mai musu ga ubangiji ya da'u gairahu shirkan wa ta'tilan duka lahu adamani sai هذا وثاني هذه الأقسام ذا لك جاهد وانت أنك ميموسا تاوى يدعو usiwar الرحمن kawai zalla ila bautan wani Allah kaga wannan kafiri ne san ya kenan tunda wa yake roƙo kawai ya karyata ma duk kowa ma kawai wani Allah ke roƙo ah, siwar rahamani huwa jahidun lirrabbi shi wannan ya karyata ubangiji kai tsaye ya da'u gairahu ne shirkan wa ta'atilan lahu ainihin kadaba yana da ƙarfi biyu shirka da tatilaji haza wasa lisu haɗe hil aka sami kai halki za ta kula satul tsari haza wannan wata lisu haɗe hil aka sami na uku nan jama'a dama an ce uku ne خير الخلق في يوم هلت النباوة دمبيا النباوة ذلك خلاصة الإنسان وإن سنزا وقوء أنقدا خير البرية يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان ya da'ul ilaha haqqa shi yana bautan Allah gaske la ya da'u siwahu bai roƙon waninsa hakku fil akawani a wannan halittu wal azmani da zamun nan ya da'uhu fil ragabati wal rahabati wal halati min sirrin wa min haka yake bautan Allah ya da Allah sirra ce abubuwan da yake bukata warra ce yana roƙon Allah cikin abubuwan da yake tsoro wala halata in ya shiga wani yanayi halinsa matsayinsa min sirri na sirri wa min ilani توحيده نوعان علمي وتفضي كما قاله البدن نوعان كده توحيد الله كده الله توحيد الله نوع بيوني علمي تغفونا يا سر سفو فينسا قصدي wanda ake sawa a zuci ake nufinsa kama kada jure da nau'ani kamar yadda aka tantance wannan kashin guda biyu fi suratul ikhlaq talil lilnas lillahi kul ya ayyuha bayan fi suratil ikhlaq kaga suratil ikhlaq dama suran tauhidi suratil ikhlaq cikin ta gaba daya babu wata magana an ba magana tauhidi ba مع طالب لنصر الله تعالى ما كرنت تيمكم الله نازوا قل يا أيها ذا قل يا أيها قل يا أيها الكافرون ببيانك ولذاك قد شرع بسنة فجرنا فبدونا ان ارى تنفركم مسلم شبو وكذاك بسنة ka مجرد حسنا سنة كرشي عرفاني mana haka yake a ƙarshe haka yake a farko tun farko haka yake a ƙarshe ma haka yake to nan ce ya yi sako kada a dawo da wani baiti duk baitin da ya tafi ya tafi amalul qulubi